kuntuna sacin da ya wuce mun doki karatu ne kan babu fi nafakatin almabtuta mace da an sike ta siki uku shin tana da maskanun da za a bata miji tana da wurin da za ta zauna mijin kula da ita tana da hakkin zaman gida da ciyarwa mace da aka sike ta sike ba ina saki uku ko hul'i waɗannan sakin shin mutum ya riga ya siki matan tana da maskunin da za a bata ko kuwa tana da abinci da za a bata in ya kai saki uku wannan ina da muhimmanci ku gane shi don macin da aka sake ta sake uku ko sakin da ba komai a ciki shi lokacin shi mijin ba muharraminta ba ne mijin to shi sa shara'ika sa shamaki a ta da mijin bayan da za a yi mutum saki mace saki uku saki ba'ina a ce kuma ba ta maskuni da ciyarwa don wannan shi zai zo su yi marmarin junan su sadu kuma lokacin saduwansa haram ne zina suke to shi samun kotoro wannan ajisun mu karanta wani muna cikin sakiya shi lokaci ya yi muna so mu gama wannan karatun in an larda bayan sallah shi a biyo shi sannu shi sakin da ba komai a ciki wanda ake kira bai nuna holi'i mutum ya ma matansa holi'i to ba komai ba matansa ba ne shi da daura sabon aure full mutum da ya saki matansa saki uku kwayi li'ani da matansa sun yi li'ani da matansa duk waɗannan ana kira saki ne na bai nuna na fata kun gane wannan ko matan da ta wura cikin idda bayan aka rushe auren ta komo tana cikan idda namijinta na farko ba dalilin da namijin farko ikade ta da ita ko da idan nasa ne ba ku gane zancen ba arama kun san kwai na muke yanzu kasuwa bai kyau ba za a gane karatun ba muna fada matan da ba dalilin da za ana masu idan naka ne amma ba dama ku kade ta mace da aka mata saki uku za ta yi idda amma ciyarwa da maskuni bai taso ba macen da aka mata hul'i ta yi hul'i ita lokacin da take istibra'i sabanin malamai da muka yi magana malikiya sun ce ta yi idda uku gini uku amma jisa ya ta yi jini da istibra'i shin wannan lokacin za a ba ta dama sun ga haduwa da mijin kuma mijin zai ciyar da ita zai ciyar da ita dole su yi magana in zai ba ta maskuni da mace da ta yi gaggawa ta aure a cikin idda shaka gano aka rushe auren na biyu shaka ce ta komo ta cika wurin wancan ko da wancan kome ne siki daya mata siki mata ina da dama ya dawo da ita to da ta ji ta aura can tana so ta cika wannan iddan lokacin ba dama e mata maskuni kai kaɗai ta da ita tunda ana bin ta bashi a can kuna gane wannan yaren saboda wani idda ya dire ya shiga tsakaninsu to ina gayin baku da shahawa shi sa karatun na wani sabuwa ta kai tashi ake yi kun fi so ku ji fiye da karantawa abubuwan nan kuma suna nan daram na gan ba wuce wata biyu ba wata mace ta bugon take cewa bayan ta idda wata tara kina matana da ciki amma tana ga wannan ciki na mijinta ne bayan tana aure mijin mijin ne suke ta she bayan wannan ta ce ita ta zauna ta yi idda ko wata goma sha ne yanzu ta gan cika bayanai mijin wannan ciki namiji na farkon ne <laughs> akan kallawo kwaban ina nan da yawa yanzu kwaban ina nan da yawa kuma dole ne ku da kuke zuwa nan ku ringa mada hankalin karatun wannan shi ne an ke cewa tilka hududullah ba wai shan je mahakama ba lokacin manzo Allah ba mahakama a tambaye ka ka fada abin da Allah al'umma su aiki shi na jinin ba wai an gina wani mahakama je an dauko alkalin ba ne kana da ilimin ka fahimci wanda hukunci ka taimaka waɗannan al'ummi kunzumin jahilan ka fito da su a cikin abin da yake damu su yanzu nan na tuhowa hanyar kaduna wata take tambaya kamar yanta zai fita. miji ya sake ta daya yanzu suka yi legima ko yau na kujiya ne ya sake ta sake biyu ya zama nawa to shi ke na ya hana ta kuma cewa lalle ne kar ta je waje yayin ta kuma ta gari ya mata komai saboda su a cikinku sun karanta littafai bin kai ba su fahimce shi ba shi kawai a ringa makawa duk mutum da ya zo ya barna ina sene ya ce ya saki matansa ina sene sha ce a mayar mata a mayar masa ba haka ake garaje ba in ka tuna hukunci na na ka tuna masa shi na umar kuma yaushe ne mai da sakin uku ya tabbatar da shi don ja kunne ne karan ka kalli shinomon da matsayinsa ba haka kawai zaka tsallaka ba kullum shi ka fahimci mutum da yake wasa da saki ana kallonsa na tabbatar ba abin da shi umar ya yi don manzo Allah ci alaikum bi sunnati wa sunnati hurafa'ir rashidin al ba haka ake kawo fatawa don ka gama bulugul maram shike na duk sake uku da shi daya a ji tsoron allah jama'a kuna gane karatun can mun ce ita umu sharik da manzana sallallahu da aka saki fatimata bin kais saki uku shi an zo an samu manzana sallallahu sai an ce da manzana ce ta je ta yi idda daki umu sharik shi ce wannan umu sharik sunayen ma, ma sahabai mata umu sharik umu sharik guda shida ne to wannan da muke mangana kanta ita ba ansariya ce kuma tana da dukiya tana ihsani sabai mafi yawa abincin gidansa suke ci ana rududu a gidansa a gidan nata ita baiwa Allah ne tana daga cikin wani manzan Allah ya daura mata aure ta taba zaman an daura masa aure da manzan Allah amma ba yi bina'i ba saboda tana da kishi manzan Allah kuma ya baya so a shigo da gidan kishi abun zai masa yawa akwai matan da aka daura aure da manzan Allah sallallahu ba bina'in su ba tana cikin su shi sa mace da take da kishi da yawa in dai manzo zai aure ta da wani sababi mashe yi mata addu'a saboda duk mace da kishin sa ya wuce iyaka to rushe gida ke yi zama kai da zaman lafiya lafi mal kishi zama sakiya amma kishi zai zo ta manta abin da ta zo yi auren to ba karamta shi hankali ba ne to umu sharik lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ita duba alherinta manzo na yana kaunanta game da alherin da take yi kuma daga abubuwa amma duk da haka an yi auren tanji al bai hafiz muhajjar ya ce an daura mata aure da manzo Allah sallallahu ba ibina'i ba shefa da sababi da ita bani najar ce daga dukkan abin nan akhwal manzan Allah ne sallallahu alaihi to ba laifi bane mace ta zama mutum ya kirki tana ciyar da mutane gidanta ya zama gidan al'umma amma madama tana haffaza kanta ta sa hijabi a jininmu a karanta ana rena jinin mu a jinin a bayyane yake ita mace ce amma manzan ya ce ya sha a sahabi sabai na suna taro a gidansa a gidanta saboda tana ce da su tana ba su rance tana kyauta masu ita fi bace obi ibn ummi maktum shi manzo Allah ce je kiki yi iddan gidan abdullahi ibn makaho ne baya gani ita mace tana son sakewa wannan wani lokaci manzo Allah ya hana cewa kar ta je ta yi idda daki ummi ummi sharik saboda sahabai suna zuwa can sahabai kuma ba ba ne jama'a ku gane wannan karatun kar ku zama yan shi'a sahabai ba masu mai ba ne alherin su ne gyan sharin su yanzu a gan suna zanga-zanga sun ga zagin sahabai sun yi laifi sahabai suna laifi don lokaci manzo Allah an yi zina an yi kisan kai an yi sata ba abin da ba yi ba alherin su ne fi sharin su wannan ka'ida ne ranar tashin kiyama Allah ya ce fa ma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi ishat radiya shuf fi ishat wata rayuwa ne ba an wasu ba shi a rayuwa ce mai wanda aka yarda da shi in ka ji layira kana da 99 laifi ne kana da 100 daidai ke a janna zaka shiga shi sa mun je can ana neman alheri ko miskarar zarace ne kana neman sa shi sa eh shi ba rena alheri shi sa manzo Allah ya ce wala da ma'ruf kankanta saboda zai sa ka shiga janna. ga 99 duk bala'i ne kallo mata a cici da iskanci iri-iri amma ga kuma ɗari kiyamun da irin azumin da kuka yi da ibada da sadaka da kyakkyawan zuciya dari ga 99 aljanna za ka shiga aura maka hurru'in wannan shine rayuwan ku ringa yin aiki alheri amma na ji wani katu a cikinsu wai shugabansu ne ina ta zagin sahabai wai wani gwamna ne wani wuri an gan shi da mace mutanen da suke zina kullum su mai da zina a jini shi ne zai zagi sahabai duk mutum da ya kwalli da shugaban talikai ya imani da shi da bai ke da kowane mahaluki ka yadda ko ka yadda wannan allah ya riga ya gama billahi da duk wanda ya hada kai da manzan allah idon su biyu haka aka hadu kuma ya iman da manzan allah ya mutu akan wannan da bai ke wannan ka faru la ci man ya sha wallahu zu fadl azim haka Allah shirya ba inda ka yi domin lokacinsu daban ne za ka gan gidanku an rabu biyu daya ya iman da manzala daya kuma yana bota gunki shi sa ana fagen yaki badar shi manzala sallallahu sai gan wani sa yaro yana kuka ce me ya same ka ce babana an kashe shi gashi nan manzala ya ce me faru ya ce ai to sayansa nake ji ba irwan da masa mage yanzu an kashe shi kan kafirci yaro matashi bai aure ba mutanen da suka yi iman da manzala har izo i kashe baban ko a kashe baban amina nan daram tare da manzala sallallahu alaihi wasallam da wani ko dan albashi na aka hana shi zai yi ridda zai yi ringa hada kai da su sha'anin sahabai daban ne huzaifat ibn yamani da an je gazatul uhudu da sahabai suka juyo ba su san musulmi ne a baya suna saman arna ne waɗannan kuma sun juyo suna saman musulmi ne suna saman arna ne shaka hadu ana ta kashin juna huzaifa yana gan babansa suna layi da ya ce babana ne jama'a babana ne jama'a babana ne jama'a ciri aka kai shi lahira kuma yana ganin musulmi ne suka kashe shi suna saman arne ne da suka kashe babansa ya ce allah ya yafe maku babana ne wannan allah ya gafarta maku amma babana ne kun yi kuskure hai jama'a ajini ba wasa ba ne ku karanta ajini nan shi sabon mamaki na fada kullum wallahi duk wanda yake son manzan allah ba zai ga abubuwan da ake yanzu a ci ajini ne wala ba zai taba yadda ba annabi da baiki ajinin sa kuma da baiki har zai saura watanni uku ku duba abin da ya gaza ta huneni huneni sun zo ne su yi su kashe shi su rushe ajininsa bayan allah ya ba shi daukaka da ya ci nasara kansu shemar masu matansu da dukiya sai ku tafi kalmar shahada muke bukata ta yanzu abin da ake ajini so mu fito da mutane cika ajini ba shigowa ba fito mutum ya gudu ma bai fita ba kuna jin kwanan nan a ta wajen in wanda suka taru masu hijira wajen da suke dauko abinci store su an zo ajiye ba musu mutu store wajen da za a je yan yara mawakata mata masu ciki tsofaffi ka kashe su me za ka je ka gaya wa Allah wace yare wace kalma za ka gaya wa Allah me za ka gaya ubangiji naka me za ka ce da shi wace irin kalma za ka gaya masa wacce irin aji ne zaka gaya masa wani irin ba jama'a duk talibin da bashi da malami ya riga ya lalace ya gama yawo malamin kuma ba malamin zamani ha hauka ba akwai abin da ake kira tsoron Allah ka karanta abin da Allah yake so kuma ba inda zaka fahimci aya da Qur'anin baka koma wajen rayuwar manzo Allah da sahabbai ba kare kake an kai lokacin da mutum kashe mutum wanda aka kashe shi an tambaye me yasa aka kashe bai sani ba wanda kuma ya kashe an tambaye shi bai sani ba ka rayuwa muke ciki yanzu ka ga ita sharik ga yanzu sahabai abinci suke ci a gidansa saboda yan wada yana rowa musamman a cikin wannan wata mai albarka wannan kwanaki goma na kwanaki goma nan ya fi kwanaki goma karshe na ramadan darare ne suka fi ku daina rowan tsiya akwai marayu yanzu marayu suna nan suna bukatan agaji suna bukatan tallafawa ku duba kasan ture su suke bude kofa a karba musulmi larabawa amma duk kasashen musulmi sun rufe kofansu bature iki sai kuma munafikai ne fa ba da gaske suke ba suka hada wani fitina kaggen musulmi na kwanci ana sa raba shi da matansa ya doki akorinsa ya kawo riga mamansa ana sa raba su amma yanzu duka za koma ne yadda suka gani dama za su yi da su wanda ba su da ne shi a kiristanta da su na kasashen musulmi suke ina inwantaka da manzo Allah ya hada ingantaka da imani ya ce la tuminu hatta tahabu ce ba yadda zai imani ku cika cikin so juna ce ba za ku iya shiga a janna ba shi da imani A janna kuma ba za ku iya shiga a janna shi da imani imanin kuma ba zai cika ba shi da soyayya yan wantaka musulunci yanzu ina yake wani ya tara kudin ya ajiye shi laya masu ilar faharun tanzir mai rabbi alamin ga kuma su sada akwai marayu yanzu za a iya siyo masu raguna akwai marayu za a iya tufata da su akwai alheri da zaka iya wannan kwanakin a ta daidai ciyarwa ka je makarantu ka duba marayu wanda karatunsa an kasa ka je gidajen yanzu ruwa ya rushe su gidajen ka tallafa ma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi na alheri wannan ranakun da kuke gani wani kyauta ne mini injilla daga Allah ne aka bamu saboda rayuwa mu kamar kajin gona ne nan da nan mu mutu lokacin annabi nuhu shekara dubu mutu yana raye mu da ku kuma daga 60 70 shi ga an gangaro an sake an tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itadi fi baitu ibn ummi maktum makawo ne amina da masai wajen manzo Allah jama'a makawo ko kurma ko mutum da yake da illa ba shi na gaban Allah ba mutum yana da kyau yana da karanci fari ba shi ne zai shiga aljanna ba fa ga mutum wada ba shi da kyau gani babansa fakiri ne kakansa gidan haya ka haife shi ba shi na gaban lafa inna ma zauna ma kuntum ta'malu ummu maktum abdullahi ibn ummu maktum ana ji da shi a madina nan an tuna shi shugaban talikai tuna shi ya ce matan ta je ta yi idda can addinin mutakafun ne a ba kuwa matsayinsa mutanenmu yanzu mun wani ya gai makawo mu ko gare shi baya saboda shi makawo ne kawai Allah ya harce shi makawo ne saboda gare shi shi matashi hankali ne shi yake cewa fa inna rajul a'ma yace mutum ne makawon to bai ina siyabak sake aje kayanki to ita mace tana bukata hutawa saboda haka ku gane wanda suke sanantawa mace tana gida ko za ta tuka tuwo ma wai da hijabi kai ku daina kariya wannan ba ji ne ba ne sha'anin allah daban ne fa ita allah ya sa ta tafi da punch a gidan ba yara naka ne ka kalle da kagin dama amma tana tuka tuwo da hijabi aba jama'a ya gaya maku na ji wayansu suna karatu su masu sun suke yi lokacin maulidi an hafa zama wasu yara sun ce mace da ta bar gashinta a cikin tsakiyar gida za a doke ta sa wani rijiya daga rijiya masu shi daga karkashin rijiya suna fada su ma gida ba sa sa hijabi fa ma na fada allah yana ji mala'iku suna rutawa mangana ke na jama'a ana hijabi ne don aginabi matanka ana satarin ga ado ka ganta ka ji daji don ka daina kalla arna na waje ba abin da yake damu ku kira ku ga arniya ta kone ta wanda iya nan jiki na rawa yawo yana zuba kai makana da shi a gida hey jama'a ku daina kariya. bai yake cewa <coughs> shi manzo Allah ce wa iza halalti fa azinini ya ce in kin gama idda ki sanar da ni kin gama shugaban talkai na sai kulla wani alheri kuma kenan jama'an kana da an ka san abokinka za a yi hada wanka ko danginka in ka san wani abokinka yana neman mata kirki ka tabbatar wanka ko yarinyanka ko danginka bazawara ce tana bukata wuri hada su wannan shine halin manzan Allah sallallahu wannan shine halin sahabai wannan shine taimakawa mata nawa ne hawan gine ya kama su a garin nan saboda suna gida ba wanda ya san su ita salaha ce kanita ce ka hada su da ka mutanen kirki amma shi ba haushe cewa eh in ka aure ta haka ta zama raha sha zage ka to an zage ka shin me eh za a ce wai saraka ma ka bayar to an ba da sarakan shi me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kin gama ki sanar da ni fallan ma halattu zakartu lahu yayin da na gama shi na zo na gaya manzan Allah cewa kafin zo ga abubuwan da ya zai same ni muawiya muawiya ibn abi sufyan ya je ya ina sona ya je khitba wa abu jaham wannan abu jaham sunansa amir ibn huzaifa al-adawi al-qurashi yayi amir amir ibn huzaifa amir ibn huzaifa al-qurashi an san shi da alkunyansa shine taba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta liga akwai ado a ciki jama'a masu kuɗi ku ji tsoro Allah in an ga malami na dan canja liga in za a bari zaka sha ce bai cancanta ba shi zaka ba to mun yarda ka bani kyauta mana je na jefe bana cikin zaka jama'a ku ringa hukunci ba ku da ilimi a kai an ga wannan yaro ya kira ka iyakaci kira ulan lala gan kenan amma ga wai shi kenan malami ne ina da kuɗi ina da miliyoyi shangin ka nan a nakiya kana bara yawo ina zuba kwandara zai shiga fasar ka ce ustaz kungo to lokacin ustaz na ba kawai ne kai ba kawai ba ba gidaje mabaracin tsiya in ka gane mai kashi zaka sa likafa ne zaka yanke likafa ne a mu ba wannan ba ne jama'a tana gane ma'awiya ibn abi sufyan abu jahal shi ya turo ligai ba manzala ko saka manzala yana saka ligan ya je sallah she ligan yana da lambobi lamba to eh alam she abun ya doki hankali manzala sallallahu a cikin sallah ana gama manzala ce a abu abu jahal ce a eh, canja mu abijaniya a canja mu wani shine wannan abu jaham abu jaham kuma guda nawa na cikin sahabai akwai a akwai wanda ya ruwaito wajen babu tayammum ba shi ba ne ba shi ba na abu dan kasuwan shi ne wannan irin ku dan kasuwa mai alheri ba mai riko ba to ke cewa wa abu jam khatabani su biyun sun hitba suna so su aure ni amma ita bata ce amana ba shi ta zo ta gaya manzo Allah ce wani ka gaya cewa na ga manzo ita tana bata san me zai faru ba tunda shugaban talikai mutum mace tana saki na uku saki ba ina za a yi mata hitba ko mutuwa mijin ya mutu za a yi mata hitba amma komai sakin komai ba dama a yi mata zance ba dama jama'a ku gane wannan yaren karo ne saki matansa ki mata zance girewaye kamar wanka ta gama idan zaka aura la in saki daya ne ko saki biyun ba dama ka shiga ciki sakin da ake so kar mace ta yi ado kuma kara mata zance mutuwa kar ta yi ado kuma ba dama ka aure ta a ciki za a maza ka yi mata gidawaye da wanka sakin hol'i e, sakin uku waɗannan ana so kar ta yi ado amma ita macin da aka saki daya ko biyu na komi ta yi ado ta sa lalle amma ba dama neme ta saboda tana shagala mijin la'alala hudu su ba da zalika eh kagin daya daga cikin ku ya na annunsa kaman kuda to yi barna a gida kan kallawa ni ban san lokacin na fada saki biyun ba yanzu wallahi ban wallahi tallahi ba ya gama barna kenan to saki biyu ko saki daya tana idda an ci ta yi ado ta yi komi amma ba dama mata zance can kuma ta daina ado amma za iya mata ya kama wanka na fata an gane shi manzo Allah tunda an zo ne mu shawaran sa ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abu jaham kaga abu jaham wannan sunansa amir ibn huzaifa al-adawi fala yada asahu an atiki malamai sun fasa bi saur mai tafiyan kullum a cikin sandansa yake ina tafiya ina yawan tafiya baya kula da hakkin mata dan kasuwa ne ko kuwa ina yawan duka duk abin da ka fasa shi na da mahalli na fata gane in ka fasa mai yawan tafiyan dama dan kasuwa ne in ba ka fasa shi cewa mai yawan duka na kwa dama haka na fata gane jama'a daina dukan mata ita mace gara ka mata wani an zaba ya fi duka ranar ta ki shiga dakinta ranar ka bude pompo yana zuba ku yi wanka ya fi bala ya fi mutuwa ma duka da saki kar ku yi shi akwai maganin za ku yi ku kuma shi ku yi barna daga baya ku yi na dama ba yadda za a yi ita mace ba shi ka ta dukanta ba ko ka sake ta ba ka ringa mayar da saki wasan kokoyo wanzu sun zo gida nan na sulhu ana nan ana ita matan tana fada da ransa ya baci ce kinga saura kwaya daya saura kwaya daya kwaya daya saura kwaya daya tar ma'ana saura kwaya daya su tashi zero suna da yaya ba ike masa taziri saura kwaya daya abba jama'a in an saki ma kanwanka haka ko an saki ma ka haka zaka ji dadi ita mace miskina ce wallahi ban su da ficina su ma suna da nasu Allah ya gani so shi ya ce wa amma mu'awiyatu amma mu'awiya fasulu fakire miskina za matara ba iya <laughs> hankuri tuku shi ya samu ka ga zance aure ba dama ka hadace qur'ani kuma kana tahajjud ka je wajen shirkin ka kace dan Allah alaja auren ban da kubu aure baya bukata wannan shi ka ji a cika an kulla auren wannan shi ne, bayan da zaka je ka ce dan Allah ban da katifa ban da sadaki a bani aure dole shi ka fito da sadaki shi ka ji jiki ka so katifa ka ji jiki ka sha gumi wannan shi ne kaga shi zaman zala ce ma'auya fakiri ne in baka da shi ka ta azumi alhamis da litinin ka roki Allah ya kawo amma ka je wajen shirkin ka dan Allah na fata dan Allah za a gani na hada ce Qur'ani kiyam laili nake yi ku bani yarinya ba za a yi ba isa mutum na sahabi nan manzan la ya ce irtamis walau hatam min hadid ha kawai baka yarinya budurwa araha kayan ajanna ne fa araha duk aikin da muke yi allah ne muke botawa sakamako muke bukata ba abin da yake tafiya banza allah da kake gani muna allah wala sakamako ne inna ma tu zauna ma kuntum wa huru inu ka amsal lulu imaknuni jaza'an bima kanu malun kanka kake wa aiki duk abin da kake ba tafiya banza shi yasa karam wani na maka alheri kana da dama ka saka masa ka shiru duniyan nan baki daya a jannan ma an muna bota Allah ne ya harce mu ba ma bi shi bashi amma mu bota masa kuma ya mana alkawarin samu a janna kisa jisi mu'azu yana gaya mu'azu cewa bayansa suna da haƙƙi a kansa shi allah ya ce me haƙƙi allah ya ce a bota masa kar hada shi da shi shi kuma suna da haƙƙi a kansa in shiga da su aljanna arha eh wannan shi ne ta ibadan da kiyam da cilawan duk muna nema wani abu ne ina nan aljanna kuma duk abin da yake da tsada cika aljanna abu biyu ne shine ganin Allah da gan shugaban ta alkai da kuma mata aljanna aljanna da ban yake kar ka sha wahala nan ka yi gidan haya ka je can kuma ka yi hayan gida Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye baka da sadaki a nan ka nemo sadaki na can matasa fasluk fakiri ne talauci Allah kiyaye Allah wallahi yi za an kana zuwa zance a ringa fada gaskiya e mutane suna zuwa su fada ba daidai ba kwanan na aka sake wata dama tana zuwa tana gama a nemo mata mishi na rasa ta dan watanni ashe wani ne goge kayansa ya je ya yi masa irin zancen nan ya ce babba ne shi an bi shi da an wuri wata uku ba da sisi kai direba tura mota ba shi an taimake shi amma wai shi ya je a wuri matan an bincike ba shi da sisi ita ta yi boran ta fakiri ba shi da daura waje mata in baka da shi to ka daina girman kai ka saya kana azumi alhamis litinin an lai ko ka nemo daidai da kai amma fakir an lai kiyaye da talauci ka jama'a mata kuma ba su son talauci Allah ya ga ai talauci a mazan da soki aka lau matan ka a gan kullum baku da abinci a gidan nan komai soyayya zai zo idan a rage ka dan motsa amma ka kwanta a gida kamar doya baka da wani amfani ga talauci kuma ga ba zai yi ba mana kage manzo Allah ya ce ma'awiya fasulu fakiri ne in kawo ne su ma wahala zaki sha ai mata suna sakelli ne yau a sa kamar kamar sallar idi na sai masu kaya mai kyalliya sai masu abubuwa saka a gaisu to mace haka take so a burga ne amma kullum babu kullum babu kullum babu ba zai yi ba karma kalla ce amma ma'awiya tu fasulu fakiri ne la mala lahu ba shi da dukiya me ya ayan ai ayan fada فلا وعنتم الأعيار منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن فقراء يغنيكم الله an ce fukara ne ba su da kudin yin yin aure ne kwata-kwata ki tambaya na yi ka kara sa ka fara farko kai maka fara ayan farko wanda Allah ya ce baku kudi wal menene alajina ya layi juna nika ba فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا مي ni menene hada wannan da aya zaka fito da naciya a jama'a akwai abin da zaka iya auren to rike shi rike ta shi ake mangana nan wannan ayan da ka jawo kana da dama ka aura inda ba za a aure fakire manzana ce iftami sola khatam min hadid amma wani a ta hadidin babu da me zai auren ayan kuma da zai koya mata ma babu ta yi wannan ba zai yi ba na fata an gane mutum ne ya haddace bakara ina da gida ina kiyam laili ina sallah ina da miliyan daya a gidansa da mutum ya haddace bakara bashi da gida ina kiyam laili wa za ka aura mai ayan awa karauka Allah za ka faru layu ci man ya sha a kyakkyawan tafiya dama shi sa aka ce duka suna sallah tare shi mai na kiyam lailin a'a an ce a'a ta gane zancen wanda kwata-kwata ba yadda zai irke mata kasan wani ina tafiya matashi ko kansa ba ya iya rikewa a garin nan kansa kansa kar ka hada shi da kowa karan kansa baya iya ci karan kansa shi kansa nafsi nafsi bai zai iya rike kansa ba mutum da ya bacci tun jiya bai farka ba shi sha biyu sha aura masa da wanda shi ya waye gari na kasuwa diligansa ya yage amina nema in ya dawo shi ce mata ungo a hada su to ai suna nabi ya gaya maka ita wala khatima an dubar tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa ya jijiki ya nema bai ga ya ci kana da aya don mace ba soti ba ne gane wannan sun yawa ne kuke ta sake sake an yawa na na gida akwai wanda ya irin wannan sakin haukan ni na kulla wurin da suka yi fada shi ya zai ban takarda ya sake ta kamar yi kuka wallahi cin mutunci na so ba za a sake aure ba mai ta matan ta zo tana lallashi ta ji ta kulla da shi a kara auren to na yi zage-zage zan iya kara ne to ita <laughs> ta zo ta hada ta hada connection wanda ni na nan na kuri ba za a yi ba ita kuma ta duk duniya nan ba a koma can ba zai yi ba shi kuma sadakin ma karshe sadakin dubu biyu ne shirina na dubu biyu sadakin shida ta yarda ya haka a ba dubu daya ba shi daya a cika daya ba na gira ya za a yi wannan <laughs> ita ya zata tana zata a wurin tana so ta bazawara ce ke cewa an kihi usama bin zaid manzala umarni kenan yace ce ki je ki aure usama dan shugaban ta alkai wanda manzala yana son sa ina son babansa na fata an gane kalat ka kagin sahabai ce da manzala ya gaya ba na son usama shi na ce manzala ya gani ban yadda ba ban san munafici ba wadancanin ku da suke karya ko ana na za a gansu da bakakin kaya wai suna son sahabai ya eh, suna son annabi wala kariya suke yi kaga fakaritu ba na son usama saboda usama baki ne sau mahaifiyanta baka ce babansa bararabin safi saboda haka ya fito suran baki kuma laraba ba sa son baki ah, malam ya aikin kirki mu shiga a jannan Allah wallahi ko ka je makka nan kana zaune sahu an taka hannunka an wayo hangen baki ne ko dan sannu ba gaya ma wucewa ke yi kama kai ba dan adam ba ne kuna zaune sahu dama kuna ciki ne dan haka a cikin duniyan wake dan titi haka zaka yi tafiya so nawa in ba jama'a ka kake ba to an taka ka harami an taka ka ya wawa ya gan baki ne she wuce ko sannun ka baya ce da kai ana raina mu fa da larabawan da baturen laifi mu su ne fatan fatan miyasa mu baki ne miyasa haka suke tunanin allah kuma ba ruwansa shi sai bin taimiyya masa raji kan bakan mace ana alfahari ya ce kai ku san menene halitta Allah bakan mace wata na ta fi mafaran shi malamai to anan ita ba ta son usama lokacin usama bai aure ba ita ba zaura ce fa saki uku aka mata fa e amma har yanzu tana kuri saboda usama saurayi ne amma saboda fatansa shi manzo Allah ya sake maimaitawa an kihi usama bin zaid wallahi alfahari ni dan gidan wani ne a nan duniya ne amma ba lahira ba an sa baban naka cika aka yi shege aka zubar shi a kwatamin nan aka sinta aka wanke shi a ka kana kiyam layar a janna zaka shiga kada tare da manzo Allah tare da wanda aka haife shi ranan dare latul kadir harami limamu haram ya sa sunansa baya sallah wallahi dan wuta ne dan banza ta za shi ba abin da ya damu Allah da ya damu Allah ko bani adam ka dire daga kasa direwa kai amma sunanka bani adam kai wal asri innal insana lafi husri lallazina amanu wa amilus salihati asali asali asali maguzanci ne asali ranar da aka birne kamun gana asali ya kare tashin kema ba zance asali shi aiki sa shugaban talika ya ce ya fatima binta rasulullah ki aiki wannan shi na jinin mu yake ni dan gidan wani ne dan gidan allah ya ba mu chance ne nan saboda asali allah yana sai gina wani abu a nan kamar zuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa ya ba su wani dama asali cancanta wani abu na wajen shugabanci amma asali e shiga da kai wurin Allah la ku koma da kai ku tafsir ne ibn taymiya ya yi safa ya kai goma ina bayanin zancen asali ko ina kake ka mutunta kanka ka bi Allah Allah shi na ji ne amma don wani ya raina ka ba gaba ba shi na gaban Allah ba saboda ba mu da dalili mu je lahira mu ce mu yan Najeriya ne saboda haka sallan ma ba mu yi yankan ba mu ga yadda muke talauci ke damu Allah saurare mu an ke gidan manzo Allah wata uku ba hura wuta ba na san wani ba dan bahaushe ya taba yin wata ɗaya bai ci abinci a gidansa ba tuwo da miya da kuka bai taba ci ba irin tsaye yake cewa an ki hosamat bin zai ita a nan za ta sallama ku gan biye nan sahabai ba ta so ba ta so mana amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan abin da zai mata alheri shawara ce shawara ce bai ce dole ba ita da ke aure shi dai saboda ana so uba mai ringe kwadata da 'ya'yansa aure dole la kage manzo Allah bai ce an daura auren ba ice ki aure shi shawara ne ki aure shi daga baya faja'al Allah ta'ala fiya khairan ita da kanta she ta ce na aure wa tabatutu bihi ya ce mata masna min hasada don matsayin da na samu a duniya na aure zaidu sauran mata suna min gifta suna ce ina ma ne su suka aure zaidu ba ni ba usama ko yana min hasada ni kuma na kafu don albarkan da na samu auren usama in ji manzan allah sallallahu ce ka auren usama ya ce shi da aje saune na mata suna min gifta kalmar gifta da a yare ma'ana ni man samu matsayin da kika samu shawara ce ita mace ba ta shawar kan wanke yana da kyau ita ba ruwanta ta gan wani ya ina bol ya goge nan ya goge nan ya bar wannan ana eh she ta je ta aure shi ka ce na ajina aka fi so ta ba ruwanta ko nan da biyu ke ya gan wani ya iya rawa shi kenan shi ta manta da ayoyin duka baki da ya rawa shi aure ta ita mace shi an yi setinta an ki ya ce an ki usama ya aure usama da kanta ita ta zo tana alfahar ta aure usama a ba gidan nubuwa mana usama ta bunzai. wannan shine shawaran da ake sa ba ƴaƴanmu da danginmu mutum kirki ya haddace kur'ani ga aswaki ga kiyam lady kudin sa ha sheje kasuwa yake kawowa aura masa madami na da hali mai kyau amma mutum bashi da sisi ga zuciya kamar maciji to me yake yi da shi na ba kuna gane wannan karatun to hukumce hukumce suna nan da wannan hadisin da yawa za mu saya wannan hadisin wai muke ke faruwa ne ɓaran nura bayana ne ku doki isna da hadisin wannan hadisin asali ce na Mota malik matinan wa sanadan da Allah me yake haka ne eh, in ci gaba ina mun tashwishi matinan wa sanadan ma'anan macin da sanadin baki ɗaya yana cikin wata maliki namu iyaye kakanni to kuma akwai shi a cikin muslim to za mu saya nan akwai hukumce hukumce a kai a kan wannan hadisin shi na da nasiya da zan maku game da wannan ranakun da sallan da ya doso mana jama'a mun ce masu kudi ba muna nema su alhaji dan tata ba muke nufi muna nema kuma ma dama kana da lafiya kana da abin da zaka yi alheri ku yi alheri a wannan watan wannan ranakun dangi fuska uba dangi fuska uwa in kana da wanda ba tattauna ba kwa mangana kai kokari kai tuba ku je ku yi sulhu mutum ne baya maka mangana dan dangi ne ka je ka ce ka bashi hankuri ko kai ne kada ki gaskiya ka nemo afuwa sadaka an fi son ce sadaka cikin wannan watanni kuma da azumi da yawan yin addu'a da hailara da zikirin da salatu annabi wa uba azumi ranar arafa jiya mun gode da azumi da ya sa kuma sun da ne mutane ba sa gane shi layya wani ne yau ne yau tuni hakan ne kuma ya da yau su mu haɗu al'umma mu haɗu don allah da manzana ya sa shi manzana ce yau mu arafa ta sa yau mu da za a yi tura mutane da suke da jihar su ba dai ba da nuna wanda kusurin suke yi kusurin suke yi to azumin da suke yace yi a rasan ya yafi ya yi da na ko kusurin suke haka malamin suka fara to kuma mu yarda shi azma ba za a yafi ma shekaru da ya wuce ma mai zuwa bisa abubuwan da Allah ya tabbata azma rafa ya tabbata yi shi kuma ɗayan nan na ci matasa ba sa yi wai wani zai so ya masa wai matasa a ne ne ya faru eh ce wa na ce ne ya ce ai bashi da wani zai so ya masa wallahi da ka sai bai waɗanda yin da sun yi yara ce na yi wani ya taɓa ƙasarsa cewa ranar tashin kiyama ramun layar zai zama roki a waɗannan da ya isa ma an zaka kai ma manzo Allah kafi wayannan na rajo kuma wai waɗannan mutane ji da Muhammad Dr. Muhammad Sani su ba sa saurare ilimi ka ce wai rago zai hau da ne arfa kuma gashi ko wani gashi daya za a ci mana malakun soki wai gashi rago daya za a ci a ci malakun da wannan gashin sun kai mata barantuwa a jama'a barantuwa da akramun nas su suke da maraiku daban ne kira mabara ka ce wai ka zai zu ka ce wai ragon ka ka dan sau ragon ka gashi daya a ci maraiku amma sun sa suna kuka da gyara jama'a ku taimaka mutane suna cikin talauci kuwa dai fuska uba dai suka uwa masallatai ku taimaka dan na soke kenan kuma inda masallatai su rufa wanda ya daura kuɗi kamar guda ku ce wanda yake so wannan ku da rufa ku uwaye marayu la ya kawo ka mashin ci uwaye marayu ita musu fara da ta da malayin su an zaba da sun sha'ana mutane suke zo suna neman naman su akwai shekarar da ya gida nan ma da bayan makota akwai wanda aka kai masa naman da shi shiga gida ba a waje ya ci da wani ya shiga gida ba da nama. masu janaza suna da yawa wanda suke janaza naman suna da yawa don ji ko Allah a dan taimakawa in kana kai cewa za ka iya kai kai ba za ka iya ba wahala ku sun sha ku masallaci fara sha ka masallaci da ake sa da abuwa da ake yi kuma da ya mara kuma zuwa abubuwa da ake yi wani azumi na nan da gobe ko shi ta sha ne ko ta sha maka yawan ya abuwa waɗannan ranakun da hannun shekarar zan zai same kuma kyauta ne daga Allah ya ba mu wannan ranakun kuma akwai kusa da ba da Allah yana ji da ayyuka kan da kuwa kuwa ne yare da kake so Allah ka gafarta ka tuwo shayar da Allah ka yafa Allah ka yafa Allah ka cika rubuta wani na nan ina kota mata amma da ba shi hali da wata aka ji kullum ba da yake amma zuciyar da kuma ji dauki ne ba zuciyar domin zuciya mai kyau daban da ran tashin kiyama saboda ka roƙi Allah ne samu dace kuma arziki ne mu arziki wanda zamu gina al'umma ko roƙi Allah ya samu wanda ba mu zuwa lafiya shugaban na kuma da ke da taimake shi da addu'a Allah la kai ina da haƙƙin musulunci a kanmu haƙƙin musulunci ina da haƙƙin musulunci a kanmu kuma da kyakkyawan ne yake da shi Allah shirye shi Allah taimake shi na san ba ku yi addu'a ba in ka ga wanda za fara zagin sa masu rashin kwangil da yanzu ka gan koyi shiru to ba gama ba an gama raba makaman an ga yadda za a yi to wanda ba samu komai ba za a ga an fara zagi to nan arewa ne in bai samu wani abun duniya ba shi ya canja abu to kasan baya bukata ce kai ka samu a ina bukata ne zaman lafiya da a samu yadda za a yi ka masu ci gaba da rayuwa shine dole mutum a addu'a wannan ranakun kasan mu addu'a Allah ubangiji ba mu zaman lafiya wannan ku yi wannan addu'an kar ka man shan taru ne an baka saraka za ka yi ko ka je umra a'a askanka da Allah ka yi shugabannin Allah shirye su kuma barayin Allah ya shirye su Allah ya fishe su Allah ya sa barayin nasu daina satan kuma wanda Allah yana gani ba za su shirya ba Allah ya waje da su wannan shine eh na ga nan zamu saya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala